halin ki na yaba zan yi ki marhaba Halinka ka na yaba na yi maka marhaba lale da marhaba lale so majin na zuciya da ta yarso tunanin ki na bato so majanye ne tana ta zauwa gashi rayuwa mataki samu ni bani iya too. So fasa amin majanye na yi duhu tsaka dare haska amin majanye hanyar so abin nufi nuna amin